asabe ya kamata ki dinka yawan rage tunani domin tunani babu abin da yake haifarwa sai bacin zuciya kuma har wata cutar ta je ta samu dan adam idan abu yana damun ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shine maganin wannan sannan kuma ina son ki gaya min menene yake damun ki ba don komai ba in ga yaya za a yi a kamo bakin zaren shawarwari ne a'a taimako ne da kaina a'a da jikina ne da gumina ne in san me zan yi tana ne yana ga mahaifiyata ba ta da yanzu haka za a yi biki na ba ta nan shi ke damuna shi yasa nake tunani alhamdulillah Allah ya gafarta mata ai kullu nafsin zai Katil, maut dukkan mai rai mamaci ne ba wani abu da zaka yi mamaci illa addu'a ni ma maraya ne kullum sai dai ki bi ta da addu'a kuma ina tabbatar miki insha Allah za ki yi rayuwa tamkar mai iyaye gaskiya na gode wa Allah da ya bani kai a matsayin mijin da zan aura to a ita rayuwa da kike gani duk abin da za ka yi ka shi dan Allah dan an cewa an hibbu lillahi in zaka so mutun ka so shi dan Allah waya raba lahu in zaka ki shi kai ki shi dan Allah wayar yarda lahu in zaka yadda da shi ka yadda da shi dan Allah yanzu misali sai na zo ina son ki dan wani abu naki zai ƙare kina so na don wani abu nawa zai ƙare amma muka yi soyayya ta ganin girman Allah ba ta ƙarewa bikin yata bikin yata kan na cika ki da zance zan ɗan tafi kasuwa saboda kin san ni harkar kaji nake wani lokacin nakan je cin kasuwar ƙauye in je in ɗan siyar ran da ba kasuwar ƙauye kuma akan yi tsiran kaji amma ba ni nake zama ba yarana nake ɗan sa su dan zauna su siyar min tunda wani yaro wata ran ya taba bada min yajin daddawa a ido shikenan sai na daina zama <laughs> ni ba wani mai hali ba ne ba mai nema ne da zan wannan ma na cin kasuwa ne haka in na je kasuwa kawai sai in ajiye benci na <laughs> to babu komai zan koma madalla zo ki ji kuma a yi rayuwa haka ba da ba mutunci wai ko yaya ne dai ko ba yawa dai to sai ki dan abin da ni ba zan yi sauri wallahi kanne na ba sa rai ya za a yi da gidan ne dai bari ni ma ban da ya fito da ni kenan na so nake ina gama zai yi ai wallahi ai ina da makaranta ba sauri nake to ai ni haka ki wasu ki buga ki bayi saurara a a sauri da kike haka kike wani har sauri da kike haka so ni sauri ko ma gida ne saurara sai na buga amma ba cika zan buga kuma da gudu yake zuwa zuwa in ki zuwa Ka ku bari ku bari ku bari. Eh? kake eh? ah! cije ni. Karki cije mu. Kin ga zo ki. Ba na ga kin zo kina yan gara kwara ko zo ki cije ni. Ah, zo mu tafi. Na ga miki dai. Zo mu eh. tafi. Ni mu ce an miki din. Asabe ba ta zo ba da ke ni. A'a. Wannan masu wannan ramin hankali su fa yayyawa. Muna ɗiban ruwa su zo su juya mutane ruwa. ai akwai labari ke kuma a nan kika zaɓi ba ruwa jen a ga ta ci gaba da buga buga buga da na ta kuri shi ba ta

哇！哇！哇！哇！哇！ na gode na gode na gode na gode Ya daga ganin mutum ba ki san shi ba za ki ɗauki ruwa ki ba shi ya sha ko san shi dai ke yi tun kuma ƙura ma ido kina wani malam. A'a! Ya mun tausayi na ga kamar ruwan da ishe shi ba ke da yake faɗa ko sai shi kike yi Gana gafara ta. Ai ki faɗa mutane gaskiya ga wani kallon shi yake. Kada ki dai buga mana. Da mutum ba ki san shi ba kin kuwa tsawar ruwa kin kina kallon shi. Kurma ne. Sai shi ke yake ni shi. Kurma ne fa. Allah sarki. Ka ce wani Allah sarki. Har ya bani tausayi. Ayya. Tausayi mai. Mu ta faɗa. Allah faɗa tsallam.